sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a. 24 ga watan maris na shekara ta 2023 to kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanin labarai to aisha shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce rundunar soji ta shirya kaddamar da mai da martani kan hare-haren dakarun rasha amma suna buƙatar taimako daga makwabtansu kasashen turai rundunar sojin amurka ta ce ta gudanar da wasu daidaitattun hare-hare ta sama a syria domin mai da martani kan wani harin jirgin sama marasa matuki da ya hallaka wani ba amurke dan kwangila koriya ta arewa ta yi gwajin wani sabon jirgi marasa matuki na kai harin nukiliya a ƙarƙashin ruwa wanda aka kera don haifar da tsunami mai ƙarfin gaske a gabar tekun abokan gaba kanan labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji yadda kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci a game da dambarwar siyasa a jihar oshu tsakanin ademola adeleke da tsohon gwamnan jihar adeboye ga oyetola gaskiya ta nuna cewa a a tallake shi ne halakkacen gwamnan jihar za kuma a ji yadda Nijar take kokarin shawo kan matsalar yawan barace-baracen da 'yan kasar suke yi a gida da ma kasashen ketare kowa ya san aikin da suke yi bisa haraka barane da sauransu duka wannan akwai program wanda da kawo tallafi ga yaran ansa sa jami'in tsaro don saboda su kula bisa hanyoyi kwanakin ga duka ana samuwa irin waɗannan yara ana tare su sannan za a jiyar da dakarun afirka suke cin moriyar kwarewar takwarorinsu na amurka a ghana kamar kowace ranar juma'a mahmud zai shigo da shirin duniyar amurka wanda ya shirya kuma zai gabatar bayan nan kuma za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu turare baya ga haka muna tafata eh, wato shawarwari akan wannan wata mai falala na azumi amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya To jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan la'asariya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce rundunar soji ta shirya kaddamar da mai da martani kan hare-haren dakarun Rasha, amma suna bukatar taimako daga makwabtansu kasashen Turai. A wani jawabi na bidiyo da aka fitar daga wani jirgin ƙasa, Zelensky ya kira ga shugabannin da su gaggauta ba da tallafinsu na makamai zuwa ga Ukraine domin ta yi amfani da su a fafutukar da take yi na kawar da mamayar da Rasha ta yi mata. shugabannin kasashen turai sun rataba hannu kan wata yarjejeniya ta dala amurka biliyan biyu da ministocin tsaron kasashen kungiyar tarayyar turai suka amince da ita da ke kira ga aikewa da makaman da ke akwai a halin yanzu da kuma kasashen na kungiyar ta eu su yi aiki tare domin ba da wata odar karin makamai a yayin da aka kaddamar da yunkurin rasha na karbe iko a bakamot ba da jimawa ba za a soma mai da zazzafan martani da aka daɗe ana jira in ji babban kwamandan dakarun sojin ƙasa na ukraine a jiya alhamis general alexander sisk ya faɗa wata sanarwa ta kafar sada zumunta ta telegram cewa dakarun mayakan wagner na rasha da aka sari aka ɗauko daga gidajen yari suna ƙara rasa ƙarfi da karkashi a ƙoƙarin da suke yi na karɓe iko da bakhmut rundunar sojin amurka ta ce ta gudanar da wasu daidaitattun hare-hare ta sama da aka auna wasu wurare a siriya domin mai da martani kan wani harin jirgin sama maras matuki da ya hallaka wani ba amurke dan kwangila a jiya alhamis hukumar tsaron amurka ta pentagon ta ce an kashe dan kwangilar ne a jiya alhamis a wani sansanin haɗin gwiwa da ke arewa maso gabashin siriya ta hanyar wani harin jirgin sama maras matuki wanda bayanan tsaro na sirri suka gano cewa ya samu asali ne daga iran sakataren tsaron amurka lloyd austin ya faɗa a wata sanarwa cewa amurka ta mai da martani tare da ƙayyadaddu da kuma daidaitattun hare-hare a siriya kan wasu wuraren da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da rundunar juyin juya halin iran suke amfani da su austin ya ce ba wata ƙungiya da za ta kai wa dakarun mu hari ta kwana lafiya jirgin saman maras matuki ya kai harin ne a wani ginin gyare-gyare da ke wani sansanin sojan hasaka a siriya da karfe 1 da minti 38 na yamma agogon kasar a cewar hukumar tsaron amurka ta pentagon wasu amurkawa shida kuma sun sami raunuka sanadiyar harin ciki har da ma'aikatan amurka ma'aikatan biyu da suka sami rauni an yi musu magani a nan wajen yayin da sauran biyu da kuma dan kwangilar aka fitar da su zuwa asibitocin nuna haɗin gwiwa da ke iraki a cewar wata sanarwa daga rundunar soji jami'an kasar china sun rufe ofishin rukunin kamfanin mins na amurka da ke birnin beijing tare da tsare wasu ma'aikatansa biyar da dukkan ma'aikatan kuma 'yan kasar china ne an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko inda kotun ɗaukaka ƙara da ke abuja a najeriya ta jaddada nasarar da gwamnan jihar oshun ademola adeleke ya samu a zaman gwamna da aka yi a bara a watan janairu kotun da ke sauraron kararrakin zaɓe a jihar ta oshun da ke kudu maso yammacin najeriya ta ce tsohon gwamna ga oyetola ne ya lashe zaben lamarin da ya sa gwamna adeleke ya garzaya kotun ɗaukaka ƙara da ke abuja ga hassan umaru tambuwal da ƙarin bayani Kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a Abuja ta tabbatar da gwamna Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya ci zaɓe kuma halattaccen gwamnan jihar Osun. Alƙalan kotun ɗaukaka ƙara guda uku ne suka jingine hukuncin kotun sauraren ƙarar da mai shari'a Tarse Kume ya jagoranta inda ƙaramar kotun ta ce an yi aron gizon ƙuri'u don haka gwamna Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP ya bar karagar mulki a can baya. A baiwa Adegoyega tola na jam'iyyar apc to mambobin jam'iyyar pdp da apc za su ce a game da wannan hukuncin kotun ɗaukar ƙara ga wasu mazauna jihar osun sunana alhaji sani dmpp sarkin yakin sabo ilese ni dan jam'iyyar pdp ne ke ya kuka ji da wannan hukunci na kotun ɗaukar ƙara eh, wannan hukunci wannan hukunci gaskiya ne saboda hawa of Senate House of Representatives have House Assembly da baki ɗaya ma yi nuna wannan karar da suka yi karar banza ce ba ta da hurumi. To yanzu ya kake ji da yake an ce gwamna Ademola Adeleke shine halattaccen gwamna. Eh, ai ba ma wannan shekara ba shekara hudun da ta wuce adumala adalake shi ya lashe zaben da aka yi amma suka yi mawa kuɗi suka son zuciya shine suka yi mana suka ce ai in conclusion to kuma wannan gaskiya ta nuna cewa adumala adalake shine halattaccen gwamnan jihar Osun. Ta ina kake so so shi gwamna Ademola Adeleke ya mai da hankali ga ma jama'a aiki. Ademola Adeleke ayyuka suna nan barkatai ilimi yana nan ya goma ayyuka lafiya tsaro da baki ɗaya yana nan yana yi shine dalili ma yan jihar Osun State ga baki ɗaya suka fito suka zaɓe shi da baki ɗaya suka zaɓe shi saboda sun ga aikin shi yana da kyau sunana sani shaku madubi wazanin osun state garin osogbo to ni gaskiya dan jam'iyyar apc ne to ya kuka ji da wannan hukuncin kotu bayan da za mu yi domin wannan hukunci kamar mace ce mai ciki ba za ka sa abin da za ta haifar ba amma mu bisa ga cancanta da sabarin da muka sa rai kotun farko ta ce mai dan takarar gwamnan mu shi zabe da wannan ma muna sa rai mu za a ba da kuma labari da muka ji sabanin haka to ya kuka ji da labarin ya canza to yanda labarin ya canza ba mu ji daɗi ba amma muna sa rai mai girma gwamnan jiya da ya sauka ɗaukaka zai kara za mu haɗa babban kotun Allah ya muna fatan kuma za mu samu nasara. Idan ba a manta ba ran sha shida ga watan Juli na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu aka yi zaben gwamna a jihar Osun inda gwamna Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP ya sami ƙuri'u dubu ɗari hudu da uku da ɗari uku da saba'in da ɗaya. Shi ko ga Oyetola na jam'iyyar APC ya sami ƙuri'u dubu ɗari uku da saba'in da biyar da ƙwara ashirin da bakwai daidai inda ya yi watsi hatsi da wannan sakamakon zaɓen ya ruga kotun sauraron kararrakin zaɓe Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. an gaida Hassan Umar Tambuwal ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa kamar Facebook, Twitter da Instagram. yanzu ga murtala da ci gaban labaran duniya To kasar Equatorial Guinea ta tabbatar da samun wasu sababbin kamuwa da mummunar kwayar cutar Marburg wani mummunan zazzabi mai kisa da bai da tabbataccen rigakafi ko magani. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa wannan ya ba da jumlar adadin waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar ya zuwa tara a cikin annobar da aka bayyana barkewarta a tsakiyar watan Fabrairu. yanzu haka an sami gano wurare biyu kenan da annobar cutar ta marburg ta barkiya a nahiyar afirka a wannan makon tanzania ta ba da sanarwar samun waɗanda suka kamu da cutar ta marburg takwas ciki har da waɗanda suka mutu biyar ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu ma'aikacin lafiya ne mukaddashin daraktan hukumar kula da yaduwar cutuka ta afirka ahmed ogwell ya faɗa wa 'yan jarida a jiya alhamis cewa ayarinmu na ƙwararru za su kwatanta samfurin da aka samu daga wuraren biyu da kuma gano ko akwai dangantaka tsakanin annobar da suka barke a wuraren biyu ya ce kuma za a fitar da sakamakon gwajin a cikin wannan makon who ta ce an sami sababbin kamuwa da cutar na equatorial gini ne a lardunan kentem da littoral da kuma central sa dukkan dukkan su kuma da ke kan iyaka da kasashen kamaru da gabon a ƙarshe ƙungiyar wato koriya ta arewa ta yi gwajin sabon jirgi maras matuki na kai harin nukiliya a ƙarƙashin ruwa wanda aka kera don haifar da tsunami mai ƙarfi a gabar teku abokan gaba kamar yadda kafar yada labarai ta gwamnatin ƙasar ta yi ikirari a yau juma'a tana mai bayyana wani makami da ya yi kama da wani babban jirgin ruwan poseidon na rasha an gaida Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. mai yiwuwa kamar yadda aka ji da farko a farkon shirin dakarun amurka na horar da takwarorinsu na afirka a wani mataki na ganin an dakile yaduwar ayyukan ta'addanci da da ke karuwa a yankin sahel yayin da wasu yankunan wasu wasu yankunan mali da burkina faso suka riga suka fada hannun 'yan ta'adda ga mahmud lalo da fassarar rahoton henry wilkins dakarun kasashen morocco da ghana na kintsawa don shiga wani horo da takwarorinsu na amurka suke shiryawa a kowace shekara a yankin nahiyar afirka wanda a bana aka gudanar da shi a africos da ghana wani daga cikin dakarun ghana wanda ya nemi a sakai sunansa saboda dalilai na tsaro ya yi karin haske kan yadda ake horar da su It's been two weeks of intensive training and uh, some of the areas included. Uh, ya ce mun kwashe makonni biyu muna wannan atisaye daga cikin abubuwan da muka yi akwai yadda ake hawa jiragen ruwa da gudanar da bincike a cikinsu cikin dabara. Daya daga cikin dakarun Amurkan da ke jagorantar wannan hororiya Admiral Milton Sands ya ce Ghana na da muhimmiyar rawar da za ta taka a fannin samar da tsaro. idan aka yi la'akari da barazanar kungiyoyin 'yan ta'adda da ke tasowa masu alaka da alka'ida da is a yankin arewaci da yammacin afirka uh, ya ce mun damu matuka kan yadda barazanar ayyukan ta'addanci ke shigowa daga arewacin afirka kuma wannan shiri na horo mai taken flintlock ya ta'allaka ne wajen janyo abokanan mu don mu taimaka musu kan yadda za su kare kansu daga wannan barazana. shi yasa muka mai da hankali kan ghana saboda kasance wata ƙasa mai zaman lafiya da ke da muhimmanci a gaɓar teku ruwan yammacin afirka masu fashin baki sun ce amurka ta fara mai da hankalinta daga kasashen da ba su da iyaka da teku a nahiyar afirka kamar burkina faso da mali zuwa kasashen yammacin afirka da ke da iyaka da teku annalise bernard tsohuwar mai bada shawara ce a ma'aikatar harkokin wajen amurka wacce ta yi aiki karkashin shirin wanzar da zaman lafiya da samar da daidaito a nijar I do um, of containment is going to start to um, ina ga za a fara ganin yadda Amurka za ta ƙara zafafa dakile ayyukan ta'addanci inda za a ga ana kokarin samar da kariya ga iyakoki da ke arewaci a kasashe da ke yammacin Afirka domin a tabbatar da an samu cikakken tsaro. a lokaci guda kuma mu ci gaba da muhimmiyar alakanmu da niger. Masu sharhi sun ce Amurka ta ƙara mai da hankalinta kan rikicin yankin Sahel yayin da ƙasashe irin su Rasha da China ke ƙoƙarin kutsawa a yankin. A makon da ya gabata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya kai ziyara yankin na Sahel da nuna goyon baya ga ƙasashen. yayin da mataimakiyar shugaban kasa kamala harris take shirin zuwa ghana nan gaba a wannan wata. To an gaida Mahmud Lalo. A ci gaba da kokarin yaƙi da barace-baracen da 'yan Nijar ke yi a ƙasashen waje, hukumomi sun ɗauki sabbin matakai don daƙile muguwar ɗabi'ar da ke ɓata sunan ƙasar da tauye haƙƙin ƙananan yara da ake zuwa da su a matsayin jagora. Inda ko a wannan makon sai da aka kama wasu yara ƙanana akalla ashirin da nufin zuwa yin barace-barace a ƙasashe masu makwabtaka da Nijar. Ga rahoton da lado Mahmud ya haɗa mana daga Nijar. da yawa daga cikin mutanen da ke tafiya ƙasashen algeria da libya na gudanar da barace-barace ne a can mafari kenan da hukumomi a niger suke ƙoƙarin dakile barace-barace a ƙasashen hukumomin sun ɗauki matakin baza jami'an tsaro a kan iyakokin ƙasashen domin kama duk wasu 'yan ƙasar niger da ke niyyar shirin zuwa ƙasashen domin yin barace-barace a can alasa amadu jami'i a ma'aikatar ministan kula da yara da mata yara waɗanda ake tahiya da su a ƙetare kamar ƙasar aljeri da ƙasar lebi waɗanda kowa ya san aikin da suke yi bisa haraka barane da sauransu kuma ƙasar Nijar tana yaƙi da irin wannan ayyuka kama yaƙi da bara da kuma a samu a kai yara don saboda a yi amfani da su duka wannan akwai program wanda da kawo tallafi ga yara an sa jami'in tsaro don saboda su kula bisa hanyoyi kwanakin ga duka ana samuwa irin waɗannan yara ana tare su wanda ke tare da su ana hukumtar da su su kuma yara ana sa su ga mu. mafi yawan mutanen da ke barace barace a kasashen libya da algeria na fitowa ne daga nijar kuma a cewar su rashin abinci ne ke sanya su yin barace-barace domin samun abin sakawa a bakin salati kanana karima shaibu yara na biya yo neman abin da zamu ci mu sha muka je a can barace muke zuwa muna yi muna samu bakin gwalgwado na abinci alisa albarka kawai kamo mu ne aka muna kwakwance muna barci polisai tsakani da Allah har daga jirgi suke garawa suna kama mutum mun sha wuya iya wuya batta kalmi kuma babu ba kudin da za a ci abinci haka ne muke leta muke leta an san ba mutum su ba mu hakuri da bude mu ha kawo maganan guri ne a Nijar jihar mata mai a Alije kana zama za a kawo maka sadaka ni a eh, jihar kantat ne ma na je neman kuɗi. Tuni dai hukumomi suka so soma kama masu farar ƙananan yara zuwa ƙasashen ketare domin yin barace-barace a can inda ko a makon da ya gabata sai da hukumomin suka ceto akalla yara 28 da ake da nufin zuwa da su kasar libiya domin yin barace-barace. ji Alasa Amadu jami'i a ma'aikatar ministan kula da mata da yara. Sati wanda ya shige, da Dezem Substitute di Procureur ya kawo kawo muna yaro ashirin da takwas ana son a sa su cikin hanya kamar tarat da person ko dai a yi amfani da su a kai su dan a yi fatauci da su duk abin da za su samuwa a gun aiki akwai wani babbanan da ke zamne shi ake kawo ma shi yake amsa shin ana samun nasara kama waɗanda ke aikin suke amfani da su ana samun nasara an same shi haka ma sanke fag so biyar kuma duka so biyar kin nan wanda ke tahe da irin waɗannan yara da an shaida ba ɗiyansu ne ba za su kai su ne don saboda su yi amfani da su suna ga hannu an kama su. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadas, Jamhuriyar Nijar. Tun gaida Hamid Mahmud, yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. shugaban amurka joe biden da mai ɗakinsa jill biden sun taya al'ummar musulmi murnar fara azumin watan ramadana inda suka nuna goyon bayan su ga kasashen musulmi da suka fuskanci ibtila'i da kuma musulman da ke fuskantar zalunci a wasu kasashe sannan za ku ji tsokacin da amurka ta yi kan ziyarar da shugaban china shi jinping ya kai rashi a farkon makon nan yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan sunana mahmud lalu fadalla To kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin. Shugaban Amurka Joe Biden da mai ɗakinsa Jill Biden sun ji al'ummar musulman duniya baki ɗaya manna fara azumin watan Ramadana inda suka nuna goyon bayan su ga kasashe irin su Turkiyya da syria da suka fuskanci ibtila'in girgizar ƙasa da kuma Pakistan da ta fuskanci matsalar ambaliyar ruwa. Cikin wata sanarwa da suka fitar a ranar Laraba, biden da mai ɗakin sa sun kuma ce suna goyon bayan musulman da ke fuskantar tsangwama kamar musulman wiga na ƙasar china da ake musgunawa da musulmi 'yan kabilar rohingya da ke miyamma sanarwar ta kara da cewa a wannan azumin watan ramadana muna jinjina ga al'ummar musulmin wannan ƙasa tamu waɗanda suke taka rawa wajen ciyar da ƙasarmu gaba a fannonin ƙere-ƙeren zamani ilimi shari'a kiwon lafiya kasuwanci da gwamnati da sauransu to shi ma a wata sanarwa da ya fitar ta daban sakatar harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce ofisoshin jakadancin amurka za su rika shirya buɗe baki domin ɗabbaka al'adar ciyarwa da watan ke koyarwa da zuma ganin an ƙara samun haɗin kai da fahimtar juna tare da nuna ire-iren al'adun da amurka ke da su to a wani labari na daban farkon makon ne amurka ta yi tsokaci dangane da ziyarar da shugaban china shi jinping ya kai rasha shugaba shi ya kai ziyarar kwana uku a birnin moscow inda suka tattauna da takwarar aikinsa vladimir putin shi dai shi ya ce makasudin ziyarar ita ce a tattauna batun yakin ukraine da kuma yadda za a shawo kansa cikin lumana inda ya zayyana wasu matakai goma sha biyu da za a bi don ganin an cimma hakan sai dai kasashen yammacin duniya sun nuna shakkunsu kan yunkurin sasanta rikicin na ukraine duba da irin kusanci da ke tsakanin shi da putin baya ga haka amurka ta alamar tambaya kan ziyarar ta shi a moscow kwanaki kaɗan bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta ba da takardar sammacin kama putin saboda zarginsa da ake yi da kwashe ƙananan yara daga ukraine zuwa ƙasarsa that president xi is traveling to russia days after the international criminal court issued an arrest warrant for president putin ziyarar da shugaba shi ya kai rasha 'yan kwanaki bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta fitar da takardar sammacin kama kudin wannan wata alama ce da ke nuna cewa china ba ta ganin laifin hukumomin kremlin kan ta'asar da suke aikatawa a uh, ukraine to a ƙarshen makon da ya gabata ne tsohon shugaban amurka donald trump ba tare da wata hujja ba ya yi ikirarin cewa ana shirin kama shi a ranar talata da ta gabata a halin da ake ciki dai ba a kama trump din ba wakilansa sun ce tsohon shugaban na amurka ya bayyana hakan ne bayan wasu bayanan sirri da ya samu daga rahotannin kafafen yada labarai a jihar new york da ke nan amurka masu taimakawa alkali wajen yanke hukunci sun ce sun kammala bincike kan trump dangane da wani kudin toshe baki da ake zargin ya biya wata mata mai yin fina-finan batsa don ta shiru da bakinta kan ma'amalar da suka yi kafin ya zama shugaban kasa bayan da hukumomin na new york suka sanar da shirin kammala binciken jami'an tsaro amurka sun kasance cikin shirin karta kwana ko da za a samu yiwuwar barkewar rikici idan har aka samu trump da laifi a wannan shari'a tsohon lauyan trump michael cohen ne dai kwarmata biyan stormy daniels dala 130 don ta shiru da bakinta gabanin zaben 2016 a lokacin cohen ya ce umarni aka bashi kan ya biya daniels inda aka alkawarin maido masa da kudinsa sai dai ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Trump Alina Habba ta kwatanta Cohen a matsayin mutumin da bai kamata a gaskata ba. Ce Michael Cohen mutum ne da aka taɓa ɗaurewa wanda ya taɓa shiga zauren majalisar dokokin Amurka ya yi musu karya. kafin mu karkare shirin ga wannan sakon. Duniyar Amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diflomasiyya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon sai wani jiko idan allah ya kai mu in za madadin julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a sha ruwa lafiya madalla an gaida mahmud lalo albarkacin wannan wata mai falala na watan ramadana ga wannan sakon bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ni ne na kuma azu muhammadu al-mukhtar abbas imami ratibi a anguwan fadama akra madir na babban makaranta madrasatu asarar dina a anguwan fadama akra don yi zance game da darasi da ake samu a cikin wannan wata mai alfarma game da azumtan kwanaki na wannan wata masu girma yana daga cikin abin da ake samu na darasi farko yana gadon mana da ainihin tsoron Allah kamar yadda Allah mai sarki yake umurtan mu a cikin alkur'ani yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun a takaice Allah ya faranta mana yin azumi saboda ya zamo ya gadon mana da ainihin tsoron Allah wanda yake duk wanda ya samu tsoron Allah da tijan shi da ya samu dacewa nan ga duniya ya kuma samu dacewa gobe kiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta saƙon imel Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Yakuba mai aski ba da raka da Sunusu datti da Mamman Sani Dauda tare da yaro Bunaya garin Malam da Malamu Kurra garin Sarkin Noma a jihar da magaran Nijar. suka ce VOA Hausa muna matukar godiya da yadda kuke bamu damar bayyana ra'ayoyinmu. Muna kira ga 'yan uwanmu musulmi maza da mata na sassa daban-daban da mu kiyaye da abubuwan da addininmu na musulunci ya hane mu da aikatawa a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Allah ya amshi ibadun mu amin. Sakon Sani Muhammad Chindo, anguwar Karofuma Daki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, ya ce tabbas sassauta dokar hana fita albarkacin watan Ramadan ramadan da gwamnatin jihar zamfara ta yi abin ayaba ne allah ya zaunar mana da kasar mu lafiya amin summa amin da Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Isuhun Dila Faki. Ya ce da Allah ku miƙa min saƙon taya murna shigowar wannan wata na azumin Ramadana mai albarka ga ɗaukacin al'ummar musulman duniya. Allah ka datar da mu, ka sa muna daga cikin bayanka da za ka 'yantar a cikinsa. Amin. an gaida zara aminu fage yanzu kafin mu karkare shirin ga wannan sakon Masu sauraro albishirinku Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu kun nema kun samu. Daga wannan lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar lahadi da karfe tara da rabi na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku. tare da gabatar da shiri na musamman domin mata. Kada ku bari a baku labari. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Mai Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce rundunar soji ta shirya kaddamar da mai da martani kan hare-haren dakarun rasha amma suna bukatar taimako daga makwabtansu kasashen turai rundunar sojin amurka ta ce ta gudanar da wasu daidaitattun hare-hare ta sama da aka auna wasu wurare a siriya domin mai da martani kan wani harin jirgin sama maras matuki da ya hallaka wani ba amurke dan kwangila a jiya alhamis jami'an kasar china sun rurrufe ofisoshin rukunin kamfanin mins na amurka da ke birnin beijing tare da wasu tare da tsare wasu sa biyar dukkan ma'aikatan dai 'yan kasar amurka ne a cikin wata sanarwa da ya aike wa kamfanin dillancin labarai na reuters kamfanin na mins ya ce bai sami wata sanarwa ta doka a hukumance ba dangane da wata shari'a da ta shafi kamfanin haka kuma ya buƙaci a sako masa ma'aikatansa kasar equatorial guinea ta tabbatar da samun wasu sababbin kamuwa da mummunar kwayar cutar marburg wani mummunan zazzabi mai kisa da bai da tabbataccen rigakafi ko kuma magani hukumar lafiya ta duniya da who ta faɗa a jiya alhamis cewa wannan ya bada jimlar adadin waɗanda suka kamu da cutar zuwa tara a cikin annobar da aka bayyana barkewarta ta tsakiyar watan fabrairu koriya ta arewa ta yi gwajin wani sabon jirgi maras matuki na kai harin nukiliya a ƙarƙashin ruwa wanda aka yi kera domin haifar da tsunami mai karfi a gabar tekun abokan gaba game da kafar yada labarai ta gwamnatin kasar ta yi ikirari a yau juma'a tana mai bayyana wani makami da ya kama da babban jirgin ruwan poseidon na rasha kama sauraro da haka kuma muka kawo karshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirin yau da gobe sannan idan allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin amma yanzu a madadin murtala faruk sanyin da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu julie lathers gresham da ma injiniyan mu na wannan lokaci kila ni aisha mu'azu ke muku fatan alheri masu